بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su tabbata da'iman wa abadan ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamarsa da ikonsa da yarjewarsa ya yi sare mana haduwa a wannan yammaci na daren talata ranar litinin 27 ga watan safar shekara ta 1435 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda kuma ne 30 daidai ga watan 12 a shekara ta 2013 a lissafin miladiyya a ci gaba da karatunmu na littafin a'lam as-sunna al-manshura na Sheikh Hafiz bin Ahmad al-Hakami wanda muka saba yi a irin wannan yammaci yau za mu tashi a inda muka tsaya makon da ya gabata tambaya ta 204 ila kam qismin tanqasimu al-bid'u fil ibadat haka ne الاول التعبد بما لم ياذن الله ان يؤمن به الفتى كتعبد كتعبد جهلة المتصوفة جهلة جهلة المتصوفة كتعبد جهلة المتصوفة بالآت اللهو بآلات بآلات اللهو اه. والرقص والصفق والغناء وأنواع المآتب وغيرها مما هم فيه مما هم فيه مضاحكون الفتن الذين قال الله تعالى فيهم وما كان صلاته عند البيت إلا مبلاء أو تصديا والثاني التعبد بما أصله مشروع ولكن وبئ في غير موضع ككشف الرأس مثلا هو في الإيمان مثلا مثلا ككشف الرأي مثلا هو في الإجرام عبادة مشروعة فإذا فعل فإذا فعله غير محرم في الصوم غير المحرم فإذا فعله غير المحرم في الصوم فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة بدعة محرمة كان بدعة محرمة وكذلك مثل سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع فيه تشرع فيه في غير ما تشرع فيه كالصلوات النفل في أوقات النهي وكصيام يوم الشك وصيام العيدين ونحو ذلك نعم صح har yanzu muna cikin abinda malam hafiz alhakami ya ambata mana dangane da kashe-kashen bid'a ya bayyana mana a baya cewa ga mai ake nufi da bid'a sannan muka yi magana akan kashe-kashen bid'a dangane da ta'adin da take wa addini aka raba kashi biyu akwai mai kafarta mai aikin akwai kuma wadda ba ta kafarta mai aikin to sai kuma kashe-kashen bid'a gwargwadon abin da take aukowa a cikinsa a me ake samun bid'a ana samun ta ce a bid'a ana samu a mu'amalat wannan ya faɗa ne dama gwargwadon yadda ra'ayin wasu daga cikin malamai kuma suna da yawa suka tafi gare shi a bangaren abin da ya shafi ibada ittifaqi ne na malamai cewa a cikin ibada ana samun bid'a amma cewa a cikin abin da ya shafi mu'amala da al'ada akwai bidiya a ciki ko babu akwai saɓani na mutane malam al-shatibi ya kawo waɗannan sabani da dama ya ambata kuma ya faɗi cewa a bidi'a akan same ta a cikin mu'amalat amma da sharuɗa amma dai ra'ayinsa da ya fi tafiya gare shi shine babu bidiya a cikin mu'amaloli sai a ibada amma wasu malaman sun ambata inda wasu sharuɗa domin suna cewa babu wata mu'amala ko wata al'ada da baka iya rasa ko wadda zaka rasa kai wata sha'iba dan wani sofa ne na ta'abudi a cikinta to wannan mahangar ake hangowa inda yake take da alaka da ta'abbudin wato ibada to anan bid'an kan shiga ko abin da za a yi shi al'ada ce amma sai a niyyar samun lada a ciki to kun ga nan ma bid'a za ta iya shigowa to anan ne yasa malaman suka sassaba a shi yasa a kashe-kashen da muka ambata a wancan karo in mutum yana so ya fahimci yaya kashe-kashen suke kuma ta wace mahanga to akwai inda suke haduwa ko malami da ya bincike mai zurfi akan wannan abin yana cewa bid'a muka kalla za a iya kasata bin nazar ilaiha wa alaqatiha bid dalilin shar'i min jiha in ana zancen bid'ar ita a ƙashin kanta da kuma alakarta da dalili akwai dalili na shari'a ko ba dalili to za ka iya samun tana da kashi-kashi hudu akwai bidi'a kulliya akwai bidi'a juz'iyya akwai bidi'a basita akwai bidi'a murakkaba in ce wannan in an lura da yadda take asalinta da yadda take da alaka da kuma wato dalili in ce kulliya ita ce gamammiya ta shiga kowanne babu juz'iyya kuma juz'i juz'i wani bangare bangare basita ita ce mai sauƙi murakkaba kuma wadda ta hauhawa kamar da ake cewa babin nan basit da murakkab kamar da wannan tsari ne na a zamanance sim ai akwai ko a fracture akwai a karya ko akwai simple akwai compound to shine abin da yake nufi basit shine simple akwai simple bid'a akwai kuma compound bid'a wannan aka kashe-kashen malamai a zamanance yadda suka kakkasa ta shi ne suka ce wannan in ka karanta ɓangaren bid'a haƙiƙiyya da bid'a idafiyya to duk za su shiga ƙarƙashin wannan kasan biyu mun yi magana a wannan akan wannan bidi'a haƙiƙiyya da idafiyya makon da ya gabata in ba ku banta ba ta wani gefe kuma suka ce in aka lura da lawazimil bid'a abubuwan da suke lazimta a same su in aka aikata bid'a da kuma aikin shi mai bid'a din wanda ya aikata to za ka iya kasa su zuwa fi'iliya da tarkiya da itiqadiyya da amaliya wannan kun ga ana kallon wanda ya aiki ne ba ita ainihin bid'ar ba can a ainihin bid'an ne da kuma alakarta da dalili shine suka su kashi hudu nan kuma ita kanta bid'ar me yake lazimta in mutum ya aikata ta me zai faru kuma shi aikin wanda ya bid'ar me makomarsa to shine mai wannan kasan kashi hudu fi'iliya da tarkiya da itiqadiyya da amaliya ma'ana fi'iliya bid'a ta aikace da kuma bid'a ta bari ma'ana bid'a da take da alaka da aikata abu ne abu ne wanda yake gairu mashru ba a shar'anta maka ba sai ka aikata to shine fi'iliya akwai kuma bid'a tarkiya tarkiya ba turkiya ba ta kasar turkiya a'a tarkiya daga bari yawwa ma'ana wani abu ne mashru'i ya halatta sai ka bar shi kana neman lada a gun Allah ya halatta ka sa ka ci abinci sai ka ce kai ba za ka ci abinci ba ka haramta wa kanka kuma kana tsammanin yin hakan za ka samu lada a kai wato asalin abin in ka lura abin da zai hada maka ta inda za a samu bid'a shine duk abin da ba, shi da asali a addini sai ka yi shi kana neman ka samu lada to ka an samu ke nan abu ba shi da asali a addini sai ka aikata shi kuma so kake Allah ya baka lada me ka'idar wannan domin suna shawa shi Allah subhanahu wa ta'ala ba a bauta masa da wani abu sai abin da shi yace a bauta masa da shi shi yasa akwai wata magana da da'iman ibn taimiyya yake maimaita ta yana cewa inna allaha la yi ubadu illa bi wajibin au mustahabbin ba a bautawa Allah da komai sai abin da ke wajibi ko mustahabbi amma duk abin da ba wajibi ba ba mustahabbi ba ba ya zama ibada a cikin mubahat ana samun ya zama ibada ne idan an yi niyya kamar cin abinci wanda mun sha ba da misali cin abinci asalinsa a wani babu yake wajibi ko mustahabbi asalinsa mubahi ne halal ne ka ci gishiri ka ci nama ka ci manja ka ci abin da kake so duka a babin mubahat suke sai idan mutum ya ƙici kuma zai kashe kansa to wajibi yake tasowa amma ba za a ce misali a rana dole ka ci abinci wannan sau uku nan ba wajibi ba ne in ka ga dama ka ci sau ɗaya ishe ka muddin ba mutuwa za ka yi ba shi kenan yau amma in har ka ƙi ci har za ka kashe kanka kamar yanzu masu cewa mutum wai yana neman wani abu sai ce zai yi yajin cin abinci har sai an masa wani abu wannan duk ba shi da asali addini hmm, al'ada ce ta wanda ba musulmi ba saboda ya tilasta wa wata ko gwamnati ta masa wani abu sai nuna duniya cewa ya yajin cin abinci kaka ji an ce ya yi wani shekara kuma karya ne ba zai yiwu ba mutum ya shekara bai ci abinci saboda abu ne da ba zai yiwu ba mutum ya zauna bai ci abinci ba har shekara guda la'alla abincin suna nufin kintsatse ko wanda za a ce an ci shi akan kari akan tsari irin na abinci amma ba haka ba dole ne mutum ya sa wani abu a cikinsa to waɗannan abubuwa na mutum ya bar abin da mashru'i ne shi ake nufi da bid'a tarkiya itiqadiyya kuma mun sani bid'a ta aqida bid'a ta aqida ita aka fara samu a cikin bid'o'i bid'o'in khawarijawa bid'o'in shi'a bidiyo'i na mu'tazila alja'ad ibn dirham aljahm ibn safwan ash'ariyya kullabiyya maturidiyya ga sunan iya iya nan da yawa suna nan daruruwa. to wannan itikadiyya ne akwai kuma bida amaliyya bidiyo'i na aiki a aikace yau da kullum mutum ko a sallah ya ƙara wani abu ko alwala ya wani abu ko kuma wasu na filfili da ba a shar'anta masa bai fito da shi ya dora ma kansa wannan su ne bida amaliya kaga duk yanzu ka ji a dunkule kashin nan takwas ba wadda bata shigo ba yawa to mu koma kan littafin yana cewa ila kam qismin tanqasimu bid'u in an ce bid'u jam'in bid'a ne bid'a guda daya jam'in ta kuma shine bid'a zuwa kashi nawa ta karkasu fil ibadati a bangaren ibada din ila qismaini ya ce ta kasu zuwa kashi biyu al'awwal kashi na farko at-ta'abbudu bima lam zani lahu, an yu'bada bihi albattata A taabbudu yin bauta bima lam zani lahu, da abinda Allah bai bada izini ba an yu'bada bihi a bauta masa da shi ba albattata kwata-kwata samsam shine ma'anan albatta sam sam babu inda zaka samu dalili da Allah ya ce ayi wannan irin aikin la a qur'ani la a maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko addinin musulunci wanda Allah zai ba da lada akai to lalle zama daga ƙur'ani yake ko kuma annabi ne sallallahu alaihi ya ce ayi shi duk wani abu wanda wani zai zo da shi daga baya ba annabi bane shi daga Allah subhanahu ta'ala. to kuma a bautawa Allah a samu lada akan wannan abin to Allah ba zai karba ba Wani shine asalin addinin musulunci yace ka ta'abbudi kamar bautar jahlatil mutasawwifa jahilan sufaye jahilai a cikin masu harkar sufaye harkar tasawufi yana nufin da masu bin ɗariƙun sufaye yawwa yace bautar da suke yi bi alatin lahwi da kayan wargi warraqsi nan yana nufin kayan kiɗa? kaɗe-kaɗe a masallaci da sunan yaban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam warraqs da rawa safqi da tafi walgina'i da music kamar irin yadda muka samu kanmu a ciki yanzu kowa ya buɗe bakinsa ya faɗi abin da yake so ce yaban manzan Allah yake a cashe rawa a cashe kiɗa kiɗan da ake da kayan music da ana yi da ɗan ko duffa da makamancin wannan yanzu abin ya wuce nan kana cewa ba kyau a ce ba ka san manzan Allah ko ba haka ake ba yanzu wannan juyawar abubuwa ne da suka juya har musulunci na asali na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zama shine bako Allah ya sauke mana to duk waɗannan nau'o'i ne na bid'a hmm, haramun ne mutum ya bauta wa Allah da waɗannan wa anwa'il ma'azifi da kuma nau'i daban-daban na kayan kiɗa shine ma'azif su goge ne su menene kowa ya kawo nasa yace ai tunda dai yaban annabi yi to ai ba komai shi irin waɗannan abubuwa dama galibi za ga jahilan suka fi mai da hankali a kai su malaman kasance su ake girmamawa ba sa cewa komai kuma akwai inda ma za ga suna tsoron su hana saboda waɗannan jahilan zai su musu tawaye saboda sun riga sun gina a kan cewa hakan ake yi in kuma malamin ya san ba haka ba ne, amma ba zai iya gaya magoya bayansa cewa ba daidai bane shi sa me yasa nan ya yace jahalatul mutasawwifa saboda galibi masu yin wannan daga ba malaman bane suke malaman suna zaune sukan yi karantarwa sukan yi nasiha sukan yi wa'azi amma ba za a ga malamin ya zo ana tika rawar da shi ba sai dai ya zauna a gaba a sa yara misali da 'yan mata abin akwai takaici wallahi ba abin dariya ba ne yadda waɗannan abubuwan da ba su kai haka yadda muke ciki ba yanzu amma yanzu abin ya kara buɗewa ya kara ɓaci yau kuma yana daga cikin abin da ke wajibi manyan malamai a cikin masu harkar wannan tasawufin sun san manyan shehunai a da duk ba su yi waɗannan abubuwan ba a ja hankalinsu su kira mutanen nan da magoya bayan nasu don Allah su taimaka su daina wani abu domin taimakon addinin musulunci ne a daina sa shi ya zama wani abin dariya a gurin wanda ba musulmi ba suna ganin waɗannan abubuwa a ce duka bautar Allah ne shi san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne ba yadda za a yi mutum ya musulunci ba ya san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yiwu ba duk wanda ba san annabi qat'an kafiri ne ba musulmi bane to amma ya ake san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai baka damar duk abin da kaga dama in kana so ka yabe shi shikenan sai ka je ka dauko ci saboda san annabi kamar da za ku je wasu suna faɗi komai kaga dama ka ce akan annabi in baka ce Allah ba komai haka wannan ba daidai bane kamar yadda za ka ji malaman shi'a suna faɗar sun ruwaito daga malaman a'imma dinsu suna cewa taqulu fina kulli shay'in ghayra alla taqulu alla tasifuna rububiya. komai kuka ga dama ku ce imam ya kai wannan matsayin kawai dai kar ku ce rububiyya tare da cewa rububiyyar ma a wani gun sun faɗa za su ce halittar Allah gaba ɗaya duk aikin da muke yi yanzu imamin yana nan ana nuna masa in kai mai kyau yana gani in kai marar kyau yana gani sun san gaibi ba za su mutu ba sai sun zaɓa sai lokacin da suka ga dama to duk irin waɗannan abubuwa wani yana ga idan bai faɗi wannan ba bai yaba wa wanda yake so ba asali ko shi yabo kana yaba mutum ne da abin da yake akwai shi tare da shi ba laifi ba ne don ka yabi mutum amma ka yi gaskiya a ciki karka faɗi karya. kuma karka ƙirƙiro abin da ba yadda za a yi a faɗe shi in ba Allah ne ba da labarin an yi shi baka ce an yi kamar wanda zai ce annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokacin da aka haifi sayyidina ali ya je murnar haihuwarsa ya je gidan abu talib ya je wurin fatimatu bintu asad mahaifiyar ali bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu ya samu ta haife shi ran da aka haife shi yana fitowa jariri da shi sai ya same shi yana karanta alkur'ani a ran da aka haife shi yana fitowa daga ciki ya fito yana ta karanta alkur'ani qur'anin kuma lokacin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba a saukar masa ba domin bai cika lokacin bai kai shekara arba'in ba to irin waɗannan abubuwan mutum zai ga cewa san ali ne yasa ya faɗi wannan ai ali ya san alqur'ani tun kafu sai ka ga cewa ya kuma muna nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan qur'anin ne wanda aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kowanne kullum musulunci ba san wuce iyaka akan san wani ka tsaya iya ka'ida ta shari'a kun ga idan har a zikiri zikiri mun san kissar uh, hadithin nan na albara bin azib da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi kari a zikiri lokacin da ya koya masa addu'an nan ta kwanciya na sha faɗa ta a wurare da yawa uh, da yake ce masa amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta shi albara bin azib da yazo maimaitawa sai ce amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi rasulika allazi arsalta kaga annabi nabiyyika ne sai canza ya sa wa bi rasulika kaga annabi da rasuli dai me ka ce duk ɗaya ne yauwa amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a eh ma'ana ta bangaren ma'ana ma'ana daƙiƙa da mu akwai bambanci amma dai annabi kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine shine rasulun shine annabi yauwa amma ta bangaren ma ma'anar kowace kalma suna da bambanci ba shi muke nufi ba ana to amma sai ya ce masa a'a ni abin da nace maka wa bi nabiyika allazi arsalta har malam alhafiz ibn hajar a sharhin hadisin yake cewa ya hana shi ne wannan dan ya nuna ko ɗayan abubuwa biyu ko dai ya nuna masa cewa bai halatta mutum ya canja zikirin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba ko kuma ya nuna cewa wannan lafazin haka aka yi masa wahayinsa tunda wahayinsa aka bai kamata a canza ba wa bi nabiyika aka ce masa kaga tunda shi ya canza wa bi rasulika dole a dawo da shi hanya to idan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a bashi damar ya canza zikirin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa a take ba yaushe wani zai zo ya fito da nasa zikirin Ya ce ya fi qur'ani ce kaza ya ce kaza duka kuma ai magana a ce duka yaban manzon Allah ne yaban manzon Allah yana da ka'ida yana da dokoki yana da kyau malamai su yi adalci su tsaya su karanci abubuwan nan da ake faɗi ba dan baƙin manzan Allah ne sa ake faɗin su ba a'a san manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam yasa ake faɗa ai tambihi a faɗakar dan mu taru gaba ɗaya mu koma hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora mutane akai domin wannan tabbas wadda aka zo da ita daga baya ba ta cikin abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita to mu je sai sai wa anwa'il ma'azifi da nau'o'i dai na kaɗe-kaɗe Allah sa gidajen mu da suke sa irin waɗannan abubuwa suke tallan su ga samari wani lokacin ma samarin ba su san wannan abun ba amma daga sun je a gidan rediyo shikenan sai a kama Allah sa su saurara su daina waɗannan abubuwan su sa wanda ba irin wannan kaɗe-kaɗen ba to <laughs> to Allah ya kyauta yace wa ghairiha da makamancinsu مما هم فيه مضاهئون فعل الذين قال الله تعالى فيهم da waɗannan irin abubuwa da makamantansu wanda su masu wannan aikin wato masu bin harkar sufaye din nan mudahiuna su masu kamanceceniya ne shine mudahiuna suna kwaikwayon fi'ilal ladina qala Allah ta'ala fihim aikin waɗannan da Allah madaukaki yake ba mu labari akan su yake cewa wama kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiya salatuhum sallar da suke yi indal baiti a ɗakin Ka'aba yana zancen kafirai mushrikai a wancan lokaci Allah madaukaki yake ba da labari ba komai bace illa muka'an sai tafi wa tasdiya da kuma fito tafi da fito al-imam at-tabari da yazo fassara tasdiya din nan abin mamaki a zamanin su ma can a baya yaushe tabari ya rasu shekara 310 daidai ya rasu yana a cikin tafsirin sa yake cewa wannan tasdiya shine wai ta ɗariƙa ce wata hanya ce da mutane suke yin fito da mutum zai haɗa hannayensa guda biyu ya sa a cikin bakinsa cikai ka dauka kamar a wannan zamanin ne ake yin wannan to al-imam at-tabari a cikin tafsirin sa haka ya saffanta at-tasdiya yace at-tasdiya bi ma'ana at-tasfir shine kawo irin wannan misali yace ga yadda ake yin sa da mutum ya sa hannayensa guda biyu zai fidda wata ƙara yace wannan shine at-tasdiya muka'an kuma shine tafi da hannu to Allah madauke ce ibadar da suke yi a daki ba komai bace sai tafi da kuma fito wannan shine nau'i na biyu ma'ana abautawa Allah da abin da Allah bai bada izini ba ko sai bada misali da waɗannan asani nau'i na biyu na bid'a a cikin ibada shine at-ta'abbudu bima asluhu mashru'un bautawa Allah da wani abu wanda asalinsa ba shi wannan din da aka yi ba a'a asalin jinsin wannan nau'in abun mashru'un an shar'anta shi akwai shi a wannan addini walakin sai dai shi mai aikin wudi'a fi ghairi mawdi'ihi ma'ana mai aikin ya sanya wannan aikin ba a inda aka ce ya sa shi ba ai kun ga akwai bambanci da wancan da asali ba a shar'anta ba to nan shine misalin mu na bid'a haqiqiyya da idafiyya ta farko haqiqiyya ce wannan kuma idafiyya ce kun gane haqiqiyya ita ce wanda ba ta da wani asali na shari'a da ya goya mata baya idafiyya kuma ita ce ma'ana mai idafiyya wanda aka raba ta yawwa ita ce wanda asalin jinsinta akwai shi a musulunci kama asalin sallah ai akwai asalin zikiri akwai to amma a zo da shi da sifar da ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba to bid'a ne bid'a ce idafiya ba haqiqiya ba kun gane abu to shi ne suke cewa an sa shi ba inda ya dace ba sai ce ka kashfir ra'si mathalan kamar yayi kai mutum ya cire hula ya cire rawani ba haka ya zauna kansa ba hula yace huwa fil ihrami ibadatun mashru'a a ihrami in mutum zai aikin haji ko umara ibada ce don mai dama in namiji ne mutum an haramta masa ya sa ya rufe wani abu a kansa ya rufe kansa da komai sai dai ya yafa mayafin nan guda biyu daya a sama da kuma kwarjalle a ƙasa ya ɗaure a ƙugunsa wannan shine suturar da zai zauna da ita don ya sutur sai al'aurarsa amma kansa wajibi ne ya bashi a buɗe in ya rufe to zai yanka ya saba wa ihrami ko to shi shine ce huwa fil ihrami ibadatu mashru'a to fa idza fa'alahu muhrimi amma idan ba wanda ihrami yake ba sai ya zo ya aikata wannan ya bude kansa ya yaye shi fi saumi a azumi misali yana azumi sai ya ce shi yau tunda yana azumi ba zai sa hula ba kawai ya ce neman lada yake tunda ai kaga hajima hajima ibada ce to a haji ka shiga ihrami an ce ka cire hula ai kaga to tunda azumi ma ibada ce ba laifi in cire hular ai kaga wannan haka dama galibi ake yi ko yauwa to misali mutum ya ce cire hula ya zauna kansa haka ba komai a kansa ya ce saboda yana azumi kuma yana sa ran Allah zai bashi lada a wannan to wannan bid'a ce aw salatu ko aw fi salati kai ko a sallah yace to ai tunda dama haji ma ibada ce an ce mu cire a hirami to yanzu bari ni na fi jin daɗin in zan yi sallah ma in cire hulata Allah kamar akwai wani wani khushu'i haka akwai ƙarin kaskantar da kai in ka cire hula to bari in cire saboda dai in ƙara tabbatar da cewa na bautawa Allah da kaskanci na kaskanta a gaban ubangiji ka kuma sa ran Allah zai baka lada akan cire hulan nan to yace wannan ma bid'a ce au ghairiha ko makamancin wannan to ga inda zancen yake sai ce bi niyyati ta'abbudi yayi wannan da niyyar ta'abbudi kaga amma idan mutum ya misali ba a azumi ba ba komai ba haka sai yawo kansa ba hula bai ce lada yake so ya samu ba haka kawai ya bidiya ko bai bidiya ba nan ba bidiya ba ce saboda asali sanya kaya dama babin al'ada ne sai dai ana lura da duk abin da zai zubar ma da mutunci a wasu wurare to karka zub da mutuncinka amma ba nan ba ibada bace don haka in mutum ya tafi kansa ba hula ba da'i ba sai idan ya sa ran cewa cire hulan nan lada za a bashi ina jin kun gane bambancin wancan da wannan hmm. sai kuma a kalle shi ta bangaren al'adar mutane duk abin da zaka shiga misali ana a cikin a masallaci ko zaka yi mutane sallah kai ne liman kuma baka da hula duk mutane gashi kowa da hula wannan ka saba ma al'adar mutane al'ada kuma ta sa kaya in za ta zubar maka da mutunci to a babun kiyaye muru'arka to kar kai wannan abu mun fahimci wannan shi kuma wani a sa daban ba gun bid'a bane sai sabini yati bidin yati kana bid'atan muharramatan wannan bid'a ce muharrama wa kadhalika fi'lu sa'iril ibadati al-mashru'a fi ghairi ma tushra'u fihi hakanan mutum ya aikata sauran nau'o'in ibada wanda asalin su an halatta amma ba a inda aka halatta ayi ba kamar misali mutum yaje ya hau dutsen garin su yace ya hau arafa ya ce ibada ce kowai kira magoya bayansa a ce malami ne ku zo mu hau ainihin ma duk dutse ne ba komai kaga sai a ce na farko ya yi bidiyar tun da neman lada da wannan la'alla wani gefen kuma a ce kansa ya tabu ko saboda ya san filin arfa guda ɗaya ne ba a samunsa sai a wato a nan inda yake sunan wurin arfa a makka wannan kenan sai kuma yake cewa kasalawatin nafili kaman sallolin nafila fi na nahyi a lokacin da aka hana akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu yin nafila to wannan lokacin in mutum ya ce bari shi ai to aikin lada kuma na me sai an sa ai ba lalle ko yaushe kai ma dai ai ibada ce sai mutum ya ce zai bauta Allah yana sa ran Allah ya bashi lada akan wannan to shi ma yayi me yayi bid'a wato asalin shi yasa addinin nan in kai masa kyakkyawar fahimta zaka ga fito da sabon abubuwan nan a sa reni ne ga Allah reni ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da haka kawai mutum ya abinsa ko sabo misa malamai da masu ke cewa babu tuba ga mai bidi'a suka ce amma mai ake nufi da wannan kalma ma'ana mai bidi'a ba zai tuba ba to don mai zai tuba saboda gani yake bauta fa yake yi ya za mutum yana bauta ya tuba abinda malamai suke nufi kenan da wannan magana saboda kullum yana ganin bautawa Allah yake to mai bautar Allah yaushe zai ce ya tuba daga bautar Allah amma kaga mai saban Allah wanda duk yake sabawa Allah ya sha giya ya zina ya me ya me duk ba wanda zai ce maka wannan halal ne in ce ya zama kafiri amma in aikatawa kawai yayi to shi yana jin kunya ma a ganshi don haka wannan laifinsa da sauki akan bid'a bid'a ta fi waɗannan manyan laifukan ba duk abin da aka ce wannan bid'a ne kuma haramun ne bid'a to wanda saban Allah wanda ba bid'a ba da shi Allah sauki domin shi wato kamar cin gyara ne kake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya annabi ya kamata a ce ka gaya mana kaza to ya mutu bai gaya mana kaza ba to yanzu a ce kaza ba daidai bane waye ya ce ba daidai din bane annabi ne to ya kamata yi hakuri kar ku manta kaida da muka faɗa a bayan nan cewa inda kun ga yanzu dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabbas dan aljanna ne bal shine shugaban yan aljanna sai ya bude sai ya kwankwasa kofar aljanna an bude ma sannan duk duniya wani ya shiga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun samu dalili a Qur'ani Allah ya ga mana radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu don haka yan aljanna ne shi yasa ibnu hazm yake cewa duk sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan aljanna ne qat'an isi ba wani ko duk wanda aka ce sahabi ne to saboda waɗannan ayoyi ko dai muhajiri ne ko ko daga cikin al'ansa yace to dan aljanna ne to kun ga waɗannan bayan Allah suna ina yanzu a barzakhu suke kuma a ƙarshen tashin alkiyama Allah zai sa su aljanna to in sun shiga aljanna da iya aikin da suka aikata wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi dan me ba za mu haƙura mu aikata iya wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi din mu ma mu samu samun shiga aljanna tunda dai ana shiga aljanna da abin da bamu kara ba ma'ana iya wancan din da suka aikata ya isa an shiga aljanna da shi to ya kamata mai hankali ya yi wa kansa faɗa ce kai gaskiya duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ai dinnan ba in yi hakuri da shi ba magana ce ta atifa ba in emotion ɗinka zaka amfani da shi da eh, sentiment ka ce to yanzu zikiri ai abu ne mai kyau eh abu ne mai kyau amma da wace irin sigar kai iya irin sigar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan shine baka ci gyaran annabi ba kuma ka yadda da cewa kai mabiyi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam kar mu manta har yanzu kisan nan ta ta malam eh, eh, imam malik ita ma na sha gaya mana ita anan lokacin da wani mutum ya zo yake tambayarsa an tafi za a tafi aikin haji ko a miƙati miƙatin mutanen madina zul hulaifa sai mutumin ya zo ya same shi yake cewa ya abu abdurrahman ni ina so ka bani izini ina fatawa in koma cikin garin madina daga daidai kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam an dauko na daga can saboda girman darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai imam malik ya ce da shi ina tsorace maka fitina ina tsorace maka fitina sai ce wace fitina ce wahala ce fa mil ne yan milamilai ne mil tara ne ko nawa daga cikin garin madina zuwa nan ni na wahal da kaina na sha wahala saboda kawai lada ne Allah zai man sai ce to ai kana sa ran Allah zai baka lada ladan da annabi bai samu irin wannan ladan ba shi annabi ya san girman masallacin nasa ya bar shi ya taho zulhulaifa akan hanyar makka ya yi ihrami kai idan ka zo ka ce kai ka fi son ka koma baya ai shi dama ko wani abu da shaidan ke zuwa mutane sai shi to ai shi annabi ai ya riga ya tsira mutum da ayyukanmu mu ba su da yawa mu yi da yawa mana hmm? sai ya kawo mutum wannan irin wasan da hankali sai ce a to ai ba laifi in koma sai ce masa in kar kai haka domin in kai wannan kamar kana ganin akwai wani aiki da Allah zai ba da lada akai kai zaka same shi annabi ko sallallahu alaihi wasallam bai same shi ba shi yasa da malamai suke cewa duk abinda zai yiwu a iya yin sa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai bukatar a yi shi sai ba a yi shi ba in dai lada ake so to haramun ne wani daga baya ya zo ya yi wannan abu a matsayin ibada me ma'anan cewa zai yiwu a zamanin annabi ma'ana buƙatar a yi shi akwai yanzu misali ai kun ga kiran sallah tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana yi bilal da abu mahzura abdullahi eh, ibn zaid ko waɗannan bayan Allah sun yi kiran sallah to irin kiran sallah yanzu idan wani ya zo ya ce ga wani lafazin zai ƙara a cikin kiran sallah sai a tambaye shi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi an kiran sallah me yasa annabi bai yi wannan kiran sallar ba ya san wannan abun naka yanzu da kake so ka cusa a ciki ya san daidai ne ko bai sani ba kaga amsa ka ɗayan biyu ce ko ka ce ya sani sai a tambaye ka to yayi sai ka ce bai ba to kai me yasa za ka yi ko kuma ka ce bai sani ba to sai a tambaye kai ina ka samu in annabi bai sani ba kuma a cikin addinin musulunci ga wani abu annabi bai san shi ba kai ka san shi haka na murna za ka bauta wa Allah da shi to anan hatsarin yake yan uwa musulmi mu dubi wannan abun annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin arena shi ba magana ce ta cewa wai ba a san sa dan an ce ba za a yi wata ibadar da ba shi yace ai ba to ai hakuri da ita nasa da ya nuna mana ya koya mana wallahi suna nan har yanzu ba mu iya yi ba na filfili ne da har zikirori yanzu zikirorin da suke cikin hisnul muslim wanda mawan allah nan sayidul qahtani ya tattara su ya yi ƙoƙari ya haɗo su daga ƙur'ani wasu daga hadisan manzan allah sallallahu alaihi wasallama waye a cikin mu ya haddace kuma kullum yana bauta allah da waɗannan da yawa mutane ba hadisi wannan kuma ba dan karamin littafi ne a cikin manyan littafai na zikirin Allah subhanahu wataala zikirin Allah fadi ne da shi to mutum ya zo ya ce ai ba laifi ai hakan ma ai ba ai asalin aikin alheri ne shi ko aikin alheri ba shi da iyaka a musulunci yana da iyaka yawwa ka'idarsa shine kayi abin da aka ce kar ka kirkiro abin da ba a saka ba to wannan dai insha Allah ya ishe mu mu fahimci yadda mawdu'in yake to sai ke cewa kasalawatin nafli kaman sallolin nafili fi auqatin nahi yace waka siyami yawmi shak kaman azumtar ranar kokonto ana sa ran wata ya kare sabo bai kama ba yau 29 gobe ko ya zama ɗaya ko ya zama 30 shine ake ce mai yawmi shakki in ko ya kai 30 to ba shakka an san gobe ɗaya ga wata domin wata baya kaiwa 31 ba disamba bane Eh, don haka ashe ranar kokonto mutum ya yi azumi a ranar to shi ma haramun ne ya aikata bidi'a mun fahimci wannan shi ne misalin da ya kawo sai ce wasu ya idai ne da kuma azumtar ranar sallah guda biyu ko karamin sallah ko babbar sallah kamar da bahaushe ke cewa wato eid al-fitr ko kuma eid al-adha duka mutum yi azumi a wannan ranar shi ma ya aikata bidiya kaga dai azumi wa aka yi wa Allah aka yi wa ba wanda zai ce ya yi azumi don wani don Allah ya yi to amma ya yi don Allah yana da ikhlasi amma bai bi manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam don haka aikin sai baci ta nan malamai dama suka ce duk aikin da kake ake so dan adam yake so a karban masa to ya zama waɗannan sharuɗa guda biyu sun cika wannan duk kun haddace sharaɗin farko shine me ikhlasi to abin da ake nufi da shi kenan kar ai shirka ya zama Allah kawai aka nufa to in aka yi ikhlasin kuma sai an biyar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni to idan mutum yayi ikhlasi sannan kuma yayi abin da ba manzon Allah ne ya zo da shi ba kaga bai cika sharadi ba da kuma zai yi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amma kuma bai yi don Allah ba kamar yayi zo ya kyautata sallah yayi ta tsaf amma kuma yayi ne dan ya burge wani da yake kallon sa to kun ga an samu mutaba'a an yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah ta sunna sosai amma kuma ba dan Allah akai ba kaga sharadi babba guda ɗaya ya faɗi haka dole ne sai an samu waɗannan <clears throat> sharuɗa guda biyu sun cika to sai tambaya ta gaba kam halul lil bid'ati hmm. na'am kam halatul lil bid'ati ma'al ibadati allati taqaw akwai ta marbuta ko abunka to ni wuri na babu na'am shine fi dacewa kuma hmm. نعم الأولى أن أن تبطلها جميعا نعم كمن زاد في كمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة نعم أو في المغرب رابعة نعم. أو في الرباعية خامسة نعم متعمدا نعم وكذلك إن نقص مثل ذلك نعم الحالة الثانية أن تبطل البدعة وحدها كما هي أن تبطل البدعة أن تبطل في لين لازم ne أن تبطل البدعة وحدها نعم كما هي باطلة نعم ويسلم العمل الذي وقعت فيه نعم كمن زاد في الوضوء على ثلاث غسلات نعم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بل قال فمن زاد على هذا فقد أساء ونحو ذلك تو sannan nan maganar mu ta gaba tambayar ta gaba shine hali nawa ne bid'a take da shi dangane da ita ibadar da aka aikata bid'a a cikin ta nan ibada sai an bautawa Allah da ita amma a cikin ibadar akwai bid'a to ina hukuncin ibadar da akwai bid'a a cikin ta shine yanzu wannan tambayar al'ula yace laha halatani wannan ibadar da akwai bid'a a cikinta to tana da hali biyu alhalatul ula halin farko an tubtilaha jami'an ya zama cewa ita bid'ar tubtilaha tubtilal ibadata jami'an ta bata ibadar baki ɗayanta ibadar ta ɓaci kaman zada fi salatil fajiri rak'atan thalitha kamar mutumin da ya zo sallar asuba sai ya ƙara raka'a ta uku mun san sallah asuba ko raka'a nawa ake biyu sai muka ga mutum yayi raka'a uku aw fil maghribi rabi'a ko a sallar magriba ya ƙara wata guda ɗaya ta zama hudu aw fil ruba'iyyati khamisatan ko kuma ya ƙara raka'a ta biyar a sallah mai raka'a hudu duk wannan guda su misalan da ya bayar mutum yayi wannan muta'ammidan da gangan ba sahawan ba in hawan ne mun sani hukuncinsa a babin rafkanuwa za a neme shi in yayi da rafkanuwa bai sani ba ya kara asuba sai ya kara wata raka'a sai ai masa tambihi in limami ne in yayi sallama ya ce me nayi kuka yi mun tasbihi ya ce ai kari kai raka'a uku kai mana sai a ban sani ba sai ai ba'di shikenan tunda ya riga an yi magana mun ga wannan ba da gangan ne amma in da gangan ne aka kara to an yi bid'a na farko bidi'ar dama dalala ce don haka ta bata ta abu ne na biyu ibadar da aka yi bidiyar a ciki ita ma ta ɓace sallar ta ɓace domin me bai yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a sallarsa ba alhalatu thaniya yace wa kai wa kadhalika kai ko inna qasa mithla dhalika nan idan ya tauye kwatankwacin haka misali sallar asuba raka'a biyu sai raka'a ɗaya kawai da gangan sai to duk ba sallah ce ne to sallah ba ta yi ba domin me bai irin ta manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko kuma raka'ar ma sallar magariba ya rage daya maimakon uku yayi biyu ya sallama ko kuma mai sallah mai raka'a hudu ko azhar ko la'asar ko isha'i shi kuma ya rage daya yayi ta guda uku to shi ma wannan in yayi da gangan da aikin da bid'a duk sun baci dama bid'a batacciya ce to aikin ma kuma ya baci alhalatu thaniya hali na biyu an tabutulal bid'atu wahdaha bid'ar ita kadai ta baci to dama batacciya ce kama hiya batila kamar da dama can batacciya ce kun gani shi kansa ya kawo wannan kamar yadda dama can batacciya ce duk bid'a bata ce wa wa yaslamul amal ko wa yaslama in ya zama matsufi ne akan an akan tabtula an tabtula bid'atu wahdaha wa amalu al'amalu allazi waqa'at fihi ma'ana ya zama aikin ya kubuta shine yaslam bid'ar ita kadai ta zama batacciya sai a kori karin nasa ba za a bashi lada akai ba ba a so ita kadai ce ta ɓaci amma asalin ibadar da aka yi bid'ar akanta ita nan sai ta tsira ba ta lalace ba kun ganin wani hali ne wannan na daban ko ma'ana kenan ashe ana iya samun wani aiki da aka yi bid'a a cikinsa shi aikin ya tsira bid'ar ita kadai ce ta lalace kun gane wannan shine misalin sai ce kaman za da fil wudu'i kaman wanda a wajen alwala sai ya kari ala salati ga salati ya kari akan wanki uku wankin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su wuce uku ba duk wanke fuska sau uku wanke hannu haka misali musamman hannu dama hagu ai duk inda ake yi sau uku to ba a wuce uku ya zo a riwayoyi ingantattu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yin wanki sau daya in ya in ya wanke ko ina ya fita haka nan yi sau biyu duk ya zo yi sau uku to amma babu hudu ba biyar ballanta na sama to shine sai kita idan mutum da gangan sai ya ce kai annabi dai shi komai nasa dama cikakke ne tunda ya ukun nan mu ai duk ne da mu bari mu dan kara wankewa to wannan ya yi ƙari a kan wanki guda uku to wannan aikin nasa da ya yi bid'a ne saboda me ya yi abin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai koyar da mu ba to amma a nan wannan aikin nasa alwalar ta yi ko ba ta ba ta yi dalili kuma shi ne saboda ita nassi ya zo a kanta ita kadai shi yasa aka fidda ita taksisi ne daga umumi in ba haka ba duk wata bidi'a? da aka duk aikin kai aka samu bidiya a cikinsa asali shi ne ya ɓaci to amma a nan mun sami manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fidda wannan daga ciki ko saboda sauƙinsa. sai ke bal ah, sai ke cewa fa inna sallallahu alaihi wasallam lam yaqul bi butlanihi mutumin da ya kari akan wanki uku din nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani yayin haka bai ce alwalarsa ta ɓaci je ka sake gaba ɗaya daga farko ba amma ya hana shi don haka aikin wannan ƙarin ne ba za a karɓa ba ya ɓaci in ya yi ƙarin dama ma'ai ku gane yan uwa abin ƙarin don me kake yinsa yawwa ji kake ibada ce waccan ba ta isa ba don haka shi ma ƙarin lada kake so a kai to ba za a baka ladan ba shi wannan iya wancan da kai shi za a karɓa mun gane wannan amma in da mantuwa ne dama mutum ya yi wannan ba komai da mantuwa amma in kai da gangan so kake kuma ka samu lada a kai to wannan baka da lada kuma aiki aikin naka iya wannan da kai karin ya ɓaci amma ita alwalar gaba daya bata ɓaci ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaga wani yayi haka bai bata alwalarsa ba bal qala amma ya ce masa faman zada ala hada faqad asaa wa ta'adda wa zalama to ai ko su waɗannan kuma manyan abubuwa ne ko yace duk mutumin da ya ƙara akan wannan wanki uku da yayi sai ce duk wanda ya ƙara akan wanki uku faqad asaa na ɗaya ce ya munana wata adda yayi ta'addanci wa zalama yayi zalunci ƙarin wanki ɗaya fa ku duba kun ga abinda zai nuna maka wato muhimmancin harkar addini ba a san wasa a cikinta kaga dai wani zai ce maka ai ƙarin wanki ɗaya wankin kawai guda uku ne fa sai ka kara ɗaya sai ka ji kamar a zuciya ka ai ba komai amma annabi sallallahu alaihi wasallam ku duba ku ga yace faqad asaa wa ta'adda ta'adda fa kun san ta'adda dan ta'adda ne kenan mutum ko wa zalama kuma yayi zalunci duk saboda karin abu guda ɗaya to ina ga wanda zai kirkiro abinda asali ma ba a cikin alwala ba sabon zikiri sabon ibada sabuwar sallah ya cusa ta a cikin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam <coughs> so sai ce wani hau zalik da makamancin wannan to mu ci gaba don mu kare wannan ya zama darasinmu na gaba akan sahabbai zai tashi mai amfani da sauran abin da ya rage mana ɗan lokaci amma bari in karanta saboda lokaci ni ya so mu gama shi gaba ɗaya ko na ga sauran mu minti kamar goma kawai a tambaya ta gaba ce mal bida'u fil mu'amalat menene bidi'a a cikin mu'amala aljawab a amsa yake cewa hiya ishtiratu ma laysa fi kitabillahi wala fi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wannan shine tarifin shi da ya kawo anan cewa bid'a a cikin mu'amala shine ka sharɗanta abinda baya cikin littafin Allah ko a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma an farko tukuna me mu'amala na tukuna an ce mu'amala shine duk abinda ba ibada ba yaje idan ka dauki <clears throat> littafin risala da duk sauran littafan fiqh sun kasa fiqh dama kashi biyu manya akwai ibadat akwai kuma mu'amalat ibadat shine abin da ya shafi ibadar waɗannan wajiban musulunci daga tsarki sallah ana gama sallah sai ka je a tafi maka sai zancen azumi ko zakka sai a zancen zakka sai a yi zancen azumi sai a zancen aikin haji haka an haɗa waɗannan dama tauhidi shine na farko a littafan mazhabar malikiya suna da al'adar farawa da tauhidi kamar mai risala kun ga shi ma fara mana da tauhidi mai iziya ya kai shi karshe wasu littafan kowa da irin yadda yi amma wasu mazabobin ba sa ƙara harkar tauhidi ko tambihi akan bidi'a a cikin littafan fiqh iya magana fiqhun kawai suke Tun aka gama wannan sai a shiga a babu mu'amalat wasu suna da wata nazara bangare daban-daban sukan sa kamar aure shi ma a cikin mu'amala wasu kuma su ware shi daban su ce al-ahwalu shakhsiyya to abinda kuma ake nufi da mu'amalat shine harkar ciniki ciniki da fadinsa da ijara kwadago da ju'ul da sauransu waɗannan abubuwa duk a babu mu'amala suke mun fahimci abin to ana samun misali saye da sayarwa ina bid'a take zuwa cikin harkar kasuwa kun gane abin to shine sai nan yake ce mana shine kamar mutum ya sharɗanta abin da babu shi a cikin qur'ani ko hadisi domin sharadi menene sharaɗi yana daga cikin al'ahkamul wad'iyya alakamul wad'iyya ba al'ahkamul taklifiyya ba ne ina jin wanda dai karanta wannan abun tare da su kun san al'ahkamul taklifiyya da kuma alakamul wad'iyya babu usulul fiqh al'ahkamul taklifiyya su ne guda biyar ɗin nan da ake sanin hukuncin da suke da alaƙa da shi mukallafi ko abu ya zama wajibi ko ko ya zama mandubi shine mustahab ko ya zama mubah ko ya zama haram ko ya zama makruhi waɗannan hukunce-hukunce guda biyar su ake ce ma al'ahkamu taklifiyya akwai kuma al'ahkamu wad'iyya waɗanda su kuma alamat ne akan al'ahkamu taklifiyya alamat alamomi kamar misali shigar lokacin sallah sharaɗi ne kafin ai sallah to aikin waye aikin ka ne kai ko ko aikin Allah ne aikin Allah ne to kaga sharaɗi a aikin Allah yake tunda yana daga cikin alamat to idan mutum ya shigar da sharaɗin da ba na Allah ba kun ga ashe nan bidi a cike shigowa ina ji kun fahimci abin a cikin mu'amala ne saye ne da sayarwa to amma sai aka kawo sharaɗi sharaɗi kuma wa yake sa shi Allah ne ke sawa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan ka sa sharaɗin da ba cikin Qur'ani ko sunna to anan sai a ce an yi bid'a a wannan cinikin don haka an samu bid'a a cikin sa ko ya baci ko kuma shi sharaɗin ya baci a cire shi da fatan kun gane to wasu malaman sun sa eh, wasu abubuwa din kamar sawa mutane tara suna sa su a cikin bidiyo'i na mu'amala idan mai sawar ya yi nufin bautar Allah da wannan sawar cewa ai taimako ya yi ibada ce bari a matsayinsa na shugaba ya sa tara domin ya samu lada ko ya ba su hukuncin jawazi ko abin nan ko mubahi domin sa hukuncin jawazi cewa halat ne ko kuma mubahi ne ko kuma wajibi hukunci ne na waye na Allah ne to idan ka sa abu a matsayin wajibi sabo don ka samu lada kuma a ciki to ibada ta shigo duk da cewa mu'amala ce kun gane wani abu to sannan haka a cikin al'ada shi ma ya kawo kamar misalin libasu nan ba a cikin littafi bane misali mutum ya wari sa wani nau'i na tufa ice shi kullum jan kaya zai sa ya dora ma kansa wannan abu ko kullum koren kaya zai sa ko kullum fari ko da ke banda fari kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sha'awar farin kaya ta wannan gefen nan shi zai fita amma ko shi ka tilastawa wani sai dole sai shi zai yi to ana samun shi ma bid'a tana shigowa ko misali kamar eh, limamin wani masallaci yace shi duk wanda zai shigo masallacinsa sai ya sa koriyar hula in ba haka ba bai yadda ya zama mamunsa ba to wannan bidi'a ce ko kuma kowace irin tafiya ka lazimta wa mutane sa wani nau'in kaya ko wata hula mai kala kaza to shi ma a cikin wannan bid'a din yake hmm. Allah ma duke sauki to sai ke cewa har yanzu au launin muayyan ko wani launi na musamman au ta'amun muayyan ko wani abinci na musamman duk ayi wannan qurbatan lillahi in an yi shi don neman ladan Allah yawwa kai sawa mabiyanka domin ku samu lada yanzu akwai wani eh, ina irin hiramin nan da na gani a gun karen nan ko a <laughs> ah, shi ai nasa kalar daban ne eh, a makka in kana makka ko jidda eh, a hijaz dai umuman har madina in ka ga masu an rataye koren abin nan anan to alama ce ta masu bin wata ɗariƙa ta musamman ta sufaye kullum su ba sa sa wani kayan sai wannan akwai mutanen da ake ce mu ismailiya buhura su ne masu kudin indiya musulmi ne masu kudin indiya amma kuma yan shi'a ismailiya ne masu imani cewa ali allah ne akwai su ana ce musu ismailiya mubarakiya akwai ismailiya agakhaniya to akwai ismailiya buhura to wannan buhura din za ka gansu in ka je madina in sun zo haji suna sa eh, kaya haka farare sannan da hula hular tasu duk iri ɗaya ce mai saƙin gwal haka za a gwanta fara da zanen gwal a jiki yan indiya ne to wani yan ismailiya buhra ne suna lazimtawa kansu sa wannan to wannan lazimtawa ka sa wa mutum dole sai ya sa wani abu irin wani abu kaza kuma ka sa masa zai sami lada a kai kaga al'ada ce sa kaya ko to a ta shiga ciki ta wannan bangaren saboda ka lazimtawa mutane sa wani abu ina fata kun gane nan to mu kyale wannan misalan saboda lokaci eh, kada ya kure mana yace hiya istiratu ma laysa fi kitabillahi wala fi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam kashtirati alwala'i li ghairi almu'tiqi kamar shardanta wala'i idan mutun yana da bawa idan bawan nan aka yanta shi a al'adar da aka saba a larabci kuma musulunci ya zo ya tabbatar da shi to tun bawan nan asali kamo shi aka yi a yaƙi wani ba a san ma asalinsa ba to ana nasabta shi ne zuwa ga gidan wannan masu wanda suka mallake shi mun fahimci wannan ko sun yanta shi ai za ku ji an ce wani maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to akan dangana shi daga gidan da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko gidan da aka mallake shi to idan mutum ya sai da bawa a ko kuma mutum ya yanta bawa duk wanda ya yanta bawa to shine wanda ya mallaki wannan abin da ake ce ma wala'i zuwa gare shi za a dangana bawan ba wani ba yawa to shine shi kama fi qissati barira kama a qissar barira lamma ishtarata ahluha alwala'a yayin da za a sai da ita sai masu ita sai suka ce mun ba ku ita an sai da ita amma kuma mun shardanta muku a cinikin wala'i namu ne ba naku ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce qaman nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe fa ya yaba wa Allah wa athna alaihi ya yaba masa dai ya gode ma Allah ya yaba masa thumma qala sannan yace amma ba'du fama balu rijalin me ya samu wasu mutane ne yashtarituna shurutan laysat fi kitabillah mutane me ya same su ne suke sharɗanta wasu sharuɗan da ba sa cikin littafin Allah fa ayyuma sharɗin kai ina gaya muku duk wani sharɗi laysa fi kitabillahi wanda ba cikin littafin Allah fa huwa batil to batil ne ma'ana batacce ne barna ce lalatacce ne ba za a karba ba kun ga anan ya nuna musu ashe wala'i na wanda ya saya ne ya yanta tunda ku sai da ita kuka yi ba ku yanta ta ba to ba za ku mallaki wala'in ta ba kun gane wannan sai ce wa in kana mai ata sharadin ko da sharaɗin nan ya kai ɗari sharaɗi a ta sa sharaɗi ɗaya ɗaya hada biyu uku har ɗari to ce ne inda in dai ba cikin littafin Allah sai ce faqada'ullahi a haƙƙo biyan bashin Allah shi fi cancanta a biya wa shartullahi aufaƙo sharaɗin Allah Shi ne mafi aminci da ƙarfi. Ya sai ma balu rijalin minku me ya samu mutane daga cikin ku ne yaqulu ahaduhum dayan ku zai rika cewa a'tiqu ko a'tiq ya fulan waliyal wala kai ka yanta bawa amma kuma wala'i nawa ne innamal wala'u liman ataka shi wala'i na wanda ya yanta ne kun gane asalin wannan to sa sharadi a cikin ciniki sharadin da ba a cikin littafin Allah ka sharadanta wa mutum wani abu daban wanda ba a cikin sharadin da Allah madauki ya sa ko banzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ma bid'a ne a cikin wato cinikayya yace wa kadhalika kullu shartin ahalla haraman hakanan duk wani sharadi da ya halatta haramun au harrama halalan ko kuma ya haramta abin da yake halal to shi ma bid'a ne a wannan irin cinikin ko tsarin da aka aikata shi da fatan mun fahimci yanzu bid'a abu ibada da kuma bid'a a mu'amala da wannan kuma zai zama mun karkare mun kare abin da malamin kawo mana dangane da abin da ya shafi bid'a maganganu akan wannan gefe yana da suna da fadi suna da yawa ɗaliban ilimi za samu dama karawa amma alhamdulillah wannan da ya isa ya wayar da kanmu wanda ko da ba karatun yake ba iya wannan yaji la'alla zai gamsu da cewa ya san yadda waɗannan abubuwa kuma ta inda bid'a take shigowa mutum a cikin addini muna fata Allah dauki ya tsare mu daga aikata abin da ke bid'a ne ya tabbatar da mu a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ƙara mana ilimi ilimi mai amfani da tsoron Allah tsoron Allah da zai ja mu zuwa ga takawa takawar da za ta kai mu zuwa ga aljanna wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik